To yanzu kamar kwanaki nawa kenan ba kwa fita? da ranar Alhamis zuwa yau kimanin ne uku kenan. Babu kasuwanni, babu kome an rufe kantina, babu haja jama'a ba sa harkoki kamar yadda suke saka saba? Ai komai daga sani shaguna kasuwanni duka suna rufe. Titina za ka ji fit babu wanda su suke yawo a titina sai sojoji da 'yan sanda dukkan mu kowa yana gida. Tun yaushe aka turo da sojoji da 'yan sandan ko dama can suna garin? akwai wasu yan kaɗan ne dai a garin amma kuma daga baya da wannan abin ya faru an karo wayansu sun karu sun ƙara yawa. Yanzu wani hali kuke ciki? Ice yanzu har da kuke shi kowa yana gida kuma komai ya lafa amma dai matsalar mu dai shi ne nan dai gaskiya wannan dokan dai da aka dai muke kira ga gwamnati nan sassauta mana musamman mu dan fita mun samu saboda gaskiya kowa na gida akwai karancin kayan eh, abinci haka a gida to ne muke roƙo don Allah a kan sassauta saboda mutane su samu su je kasuwa su samu kayan abinci to injiniya kamar kai wace anguwa kake da zama ina zama a layin mazajiya na cikin garin kafarsa to yaya al'amura suke a wannan anguwar eh to gaskiya ana anguwanmu mu nan layin magajiya gaskiya al'amuran da dan kuɗi gaskiya don wani lokaci haka muka ɗan fito bakin ofis gida haka mu zauna amma idan mahaji su sojojin suna zuwa za mu tashi mu shiga amma kamar labarin da muke samu ta baya baya wuraren kamar layin borno eh, wani ce kamar eh, layin borno da layin bauchi labarin da muke samu shi ne nan anguwan kamar an ajiye musu sojoji ne na dindindin da yake akwai dan eh, yiwuwar wani abu zai iya faruwa ta wannan wuri shi yasa aka ajiye musu sojoji na dindindin ta so eh, yi zuwa ga gwamnati wato wannan matsala ya daɗe yana faruwa a kudancin kaduna amma babu wani mataki da ake ɗauka a gwamnatin gwamnatance kenan saboda kaga wannan rigima an yi a zangon katar babu wani mataki da aka ɗauka an zo an yi a zankuwa har yanzu haka magana da muke mashi da kai zankuwa babu musulmi ko kwaya ɗaya cikin garin zankuwa amma har yanzu babu wani mataki da aka ɗauka haka skill garin kafafen ɗin ba su ɗaya ba su biyu ba an yi wani rigima amma a gwamnatance babu wani mataki da ake ɗauka sai dai a kafa kwamiti idan sun dan fara bincike bayan kwana biyu sai ka ji shiru kamar an shuka dusa ba wani mataki da ake ɗauka kuma masu kada rikicin nan an riga an san su sanannu ne an san su amma har yanzu an kasa ɗauka an kasa magance wannan matsalar na kudancin kaduna to mu muna kira ga gwamnati gaskiya daga wannan karan ya kamata a yi wani abu saboda eh, eh, eh, tuwa gaskiya ta fara kai abin ya kamata a ce an yi wani abu gaskiya daga wannan kara saboda an yi wani abin ba su ɗaya ba su yi ba amma babu wani mataki da yake ɗauka kuma an san masu kare rigimar nan amma babu wani mataki har yanzu da aka taɓa ɗauka a gwamnatanci in dai har akwai gwamnati a ƙasar nan in dai har akwai gwamnati a Najeriya da jihar kano ya kamata a ce daga wannan kara an kafa Kafa kai ka ya cuta ka da magani don samun lafiya. sai ka bukaci su zauna lafiya kai kai ya zama ila cikin kano ya zauna lafiya shabegan duniya yanzu nan mun dore ma shi ciyaman tun da ai ya sa an aiko da sojoji kuma yanzu na an hana kowa fita ba shiga ba fita to kowa yana cikin gidan shi masallaci ba iya je ba church ba iya je ba kowa yana zama gidan shi yau lahadi ba a je coci ba ah, mataki ba je ba wannan matakin ya taimaki kowa sai dai abu ɗaya ne muna kiran gwamnati su sake mu da akwai yaran makaranta kuma akwai ma'aikata akwai ko wanda yana da wayansu abubuwan da yana son zai yi a waje. Dokan nan na hana fita wani irin hali ya jefa mutane ciki? Ai, kai ma ka fara faɗa guda ɗaya. Akwai yunwa, akwai rashin eh, abin wayansu ma ba lafiya ba za su iya su a asibiti ba to za ka gan duk kowa masu patient a asibiti suna fitar da su a asibiti kowa yana tafi gida a domin wayannan wayansu ma sun rasa rayukansu isheshen lafiya da ishe su ba wurin da ya kamata kuma su samu wurin da za su samu a ah, treatment iya sun tsaya ba don tsoro so an yi su rashi a ta wannan bangaren kuma ga shi nan ba abinci ko kana da abinci a gida ma ba za ka yaka sayar ba dan irin matakai kake gani za a iya ɗauka na shawo kan waɗannan rikita-rikita a kudancin kaduna ganin daga kafancin ɗin zangon katab da zokuwa ana samun irin waɗannan matsaloli da ke tasowa yau da kullum nan a can gobe a can waɗanne matakai kake gani ya kamata a ɗauka na shawo kan wannan rikici bai ɗaya eh, abin da nuna son faɗa shine gaskiya a dinga yin gaskiya abin da ya faru shine gyama mutane me ya fi jawo wannan abin a faɗa a nema dalilin abin da ya fi jawo abin sai a faɗa duniya kuma abin da ya kamata yi a yi suwa suka fara a nema suwa suka fara wannan abin in an ce yaran da suna shaye-shaye ne a wani bangare ne yaran suke saboda suna wurin ba su san kowa ne kowa ne ba ne zai yi taimako in dai yaran ne da ba su ji a kira kira hukuma don abin da na zan faɗa kuma shine especially a ko wani gadon da ake yi ta wurin turoro na kiran gwamnati a zuwa yi gadon nan da sauri in an yi gadon nan zai raba fata sosai don yanzu nan ma mutane ma kafin in akwai tashin hankali akwai lack of trust so yanzu nan ba wurin da su krista za su bi su je zauren nan kuma hanya ɗaya ne ya shiga zaure da kafancan kuma duk abubuwan da za su yi daga zauri a kafancan ne ba zankuwa ba ne so the best da ina zan faɗa shi ne a yi gadon nan da wuri kuka ne ga shi gwamna ramalan yero a yi gadon nan da wuri zai sami mu kuma abin da ina son faɗa abin da zai kawo abin kamar rashin ganewa kowa ya respectin juna ka respectin addini na respectin addinin naka ba wai kawai kowa ya dinga yin shekar ruci a a ka respectin addini na ni ma respectin addinin ka zai taimake mu sosai.